hukum siyo ka ngono tu siyo ka alwalate kwe ba tusu kuru takankayo a dan yoga wabe ka no nor kwe kwe bira kwe no ka asuba an gabe fo dam no se no muna alamar yokuna alma akwai tere bano amunu gayyani ko bewa yoka akwai tere se ko ga funtani nuse domin na biyuno wa bara haifo kano bara sabu kweyo kano bo sabu akwai terese deya inor kwe kwe biri amene sisibi yo ka agono ka amma na atamyo amma atanyo sisibi deya sisibi yo dikuna no so ka ce haifo ka adamunse alwalate yo senni kuna ngano de akwe galwalate anche haifo ka kurutakan ka adanyo, yo tu tusu kurutakan hinka diga auda tun wuhin kana dan yoni motu tusu ce diga kadiga su di maru ka bara nga magoro goro hiniyo ka don bace yidi hinu ngordo de ya su di maru ka bara ce fono akwe tusu andu ka bara ce kan nga bara kan megumo do me an tusu ce di bongo do me na kan megumo ce fo ce kan nga bara agunu me o do me an tusu nga bongo bongo do me na me o bara ceefo sakaaru ka bo tuusiyodite a kan menziyo masulatiyo nacere moo feeriyowa ko mormoryo nacere andu ko tuusiyodi te tuusiyodi du kaba sintino za amene cenzeyo mene sinte ka kaaru kite ka ka hari a ceejinde sintiyo do deya abine hini ka tuusiyodi te meefo ceehin kadi kurupe aman tuusugite meefo au an sinti ka ka megumo kan me mene tuusu da bini an kammewo kan mene tusu to alma tuusuyoɗi sharti ka agono sinte ngano ambara bara takandi ka a bara abadam dam na lwala te kabal kuru takandi dam de amba kuru takandi age a geyu na najasa auce tungudi ngabo amoge yuko ko na najasa yano kwene takandi au kurta kandi au ce tungudi amoga ce dabu kuru harka ka ce jinde yano saka gundam ambara alwala bongono a gundam amene wakati zaka ka na borono hini akwe mo tusu da ya da akwe ka bara anachi drokwe de ya wakati zaka kan nano da na ce tungudi dan kabena mo tusu aga ngano jibiri guda fo zari na mene chini jibiri guda fo warkan ngabara draw kweni zari hinza nan mene chini yo de warkan ngabara draw kwe sari jibiri hinza no ya de ya tusuyo di akabuyo du ko sintino alwala sinte kate kaci tungu di dam auka kuru takanyo di dam alwala sinte di mene sari yo banna ya tuzio sinti ka abate ngano a sinti kabuyo ya monso de akwe na luwala teno ka asuba jingari sasa wani de alwala di ka ate asuba jingari yo se gannadi de alwala di banna ngana che ifo ka na kuruta kan hinkadi dam au che tungu hinkadi de ya nga na asuba jingari ka beni nga agmana alwala di aguno hara ka to susuba guriga ŋono alwala di cɛrɛ sara kalwala di sara ana alwala tɛ fa sede ankoi bara midi ŋana ana alwala tɛ karuka ka sinte tɛ kuru takan yo o tu muhin kadiga deya tuusiyo sinte di a wakati di no kabuyo cɛrɛ a sinti ya zaa guru chinin ka ŋano kabuyo sintia ana ci zaa guri ga kalwala di sara tuusiyo di luka a bara no da kwe ngwena luwala sara no nga a bara zibi foka a bara zibi kene ya hunu a to amma da ka bara zibi beri ya hunu a nindi kere himeo a kaga tilasina ama ga kurpei hinu de ya ngadi sabu yano kwene warka nga ce foka na ce tungu hinkadika au kurta kan hinkadi au wakati kan dise kwese ya beni de ya amana luwala ka adon adon tusun luwala di chere di alwala di chere ci nino ko gono saka alwala sare yumene sabu fona kaga to de ya da ka ba an tusu kenani da ya sadi a kaga na tilasi an hinsaka alwalate jina ka yukuru pe hinu to sadi ka ka chi tumuhin kadi au kuruta kan hinkadi kahinsa ka ndam sadi ko hongoyo sartiyo ka bara ndonge ka ci ase ngambisa diga